shekara ta 1443 hijiriya shi ne da kuma 27 ga watan miladiya a ga watan hudu miladiya ta 2022 tafsirinmu na wannan masallaci masjid imam ahmad bin hanbal alal bukari da nufin zuwa a da ke nan unguwar tsauni a jihar zamfara nigeria muna fatan allah ta'ala ya muna tauki ke gatar da mu da abin da shi ne daidai a tambayin da suka zo su ne kamar haka suna cewa salamu alaikum Allah kara mana lafiya malam ni ne duk zan yi arwala sai wasu wake shi ni har sai na ci in canza arwala ko ba zan samu samu nutsuwa ba har sai an gama sallah ko in to ni dai na dan gane dai kana ne da yin wasu wasu yawon za a rana ko harin kwanne sai a babban baki a yi a da baki da kuma wata sai kwantar da kanta wata da yi ɗin yana ba duka na gani ya ce kuma don allah malam ka bani addu'ar da zan yi koyaushe. allah ƙara mana lafiya amin to da wannan da take samanta da wannan duk tambayar ɗin ce guda biyu da a wasu wasi a wajen ibada aikin shi ɗan ne aikin shi ɗin yake kama wasu wasi a wajen ibada abinda Allah ta'ala ya faɗa shi ne in ma yanzu ran na kalli na shi ƙwani na zuwan wata izbillah inda wasu ne da hanyar shi ɗin da yake zuwa na fuka yawo da hankali abinda ya zama wajibi gare ka shi ne ka dinga yin addu'a kana uzu billahi min shaitan rajim a'udhu billahi min shaitan da izinin Allah ta'ala wasu wasu shi ɗin zai ba na biyu ka nisanci yin arwala wajen abin da yin fitari a inda kake wanka hadisin abu dawud ya nuna cewa a cikin kitabu bahar idan mutum na yin fitsari a inda yake yin wanka wasu wasu zai aure shi wajen fitsari daban wajen wanka daban in ka nisanci wannan allah ka mu sauƙin wannan wasu wasu sannan idan wasu wasu ya shige ka magani da shi ne ka kyale wasu wasu ka ci gaba da abin da kake yi al-yaqini la yazulu bishak yakini baya gushewa saboda ku shakka da kake da ko ne wasu wasu cewa ka tashi Allah ko ka tashi shi yasa Allah sallallahu ta wasallam ɗayan ku na sallah shi ɗayan yazo yana nuna mai kamar ya yi rihi zama fa sai ki karka juya har sai ka ji wani ko ka ji ƙara za ka ci gaba da shi ɗayan ne kawai kuma maka? yau da wasu Allah raba ka da sharrin ka da mun ka. wannan ke assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ƙara mana lafiya amin kai ma Allah ƙara maka lafiya na al'umma mutum menene wajibcin zakatun fitr zakatun fitr suna ce mai ƙarfi da ba ta faɗo a kan kowa sai wanda ya rabu ya buga ya buga da samu la yi kalli kuma wani sun illa amma idan aka baka to dole sai ma ka sake fitar shine wajibcin aikinta shine kurakuran da kai a cikin azumi inda ka wuce gona da iri inda ka samu gangarta baka cika umarnin Allah ba wannan zakatun sai da za ta ce maka wannan kurakuran naka na azumi da haka ta da ƙarfi a shari'a cewa musulmi ya yi ja idan aka kai ƙarshen azumi ko kuma daga ashirin da bakwai ga watan ramadan za ka iya tun daga daren ashirin da bakwai zuwa ranar sallah da safe kafin a dawo sallar yaushe ake zakar da kai na faɗa maka yanzu ko suwa ake ba da karfi da kai miskinai ake ba da miskinan garin ku za ka ba sannan yake allah ya samu dace da daren mai latin kadari wasu lamu alaikum to amin allah ta shi ne yau na daren 27 da tare da cewa imamu nan ne rahama Allah ta hada na da tsadar da suka da ce an kalli hadisan da suka zo da suka da suka zo gaba daya ba za ka ce duk shekara yana nan constant ya cikin 27 saboda nan fasana ce faltani suha ku nime ta a ta harri aikin dadin da cikin wannan kwanaki guda goma amma da tana na amara 21 23 25 27 28 a nan ake neman da kasar kasar to amma tun da ganin wata yana iya bambanta kuma shi wata nan guda ɗaya ne ba kowace ƙasa ba ta da nasu wata ta iya kuma ban shi ba sai kuka dinga lissafi akan kuskure ashirin ɗinku shi ne kuma ashirin da ɗaya ashirin da hudu ɗinku shi ne ashirin da biyar ashirin da shidanku shi ne kuma ashirin da wani to zai a ƙarshe zai daga ana cewa ku cika ɗaya ko kuma kun samu matsala ba ku gani ko ce kun gani ko kun gani amma ku ce ba ku gani ba ko ya tsaya duka an koyi muku shi fa in gumma alaikum fa akmilu al-iddata 30 ko kuma fa faqaddimu lahu arwayat ibn wahab da kuma imam shafi'i رحمه الله تعالى cikin motsa to dalilin da kadar cikin roƙa mana Allah ta'ala ya tabbata mu gaba ɗaya shi wani tambayi da malamin kuma gani ga shi ya tambayi guda biyu amma ya samar da abin da ba gani abu sai ka fata karanta wannan yake assalamu alaikum Allah ya gafarta mu malam amin ya ƙara mana lafiya dukkan Allah ƙara mana lafiya dan Allah malam ina son ƙarin bayani akan jazbul fikr da kuma western civilization wato waye wa turawa sannan ce da allah malam menene ina kan ƙarin bayani kan wannan hadisin man ta shabaha da tsauni fa huwa min wasara ma to gazwul fikiri shi shine dai western civilization da kake magana ba su da bambanci ba wai dan daban-daban suke ba balle ka ci a bambanta maka tsakanin gazwul fikiri da kuma western civilization abin da ake nufi da jazul shi shine waye wanda turawa ke da'awar cewa wanda ba ya kokoyin su ba waye ba ne ana kallon ka cewa in ka rike addini ka da waye in ka rike addini to kai ba gidaje ka da wasu bulabishi sannan shi gazul fikiri abu ne wanda za a dina zuwa ana ka wani tunani negative perspective za ka gabata gana ce maka yanzu ku malamai kuna ta wa'azi cewa a kada a zaɓi kirista sunan ƙasar musulmi ce gaba ɗaya ba fa da ƙur'ani ba musulmi zai constitution ba da zai aiki da constitution zai aiki sai daga to gaskiya ne to kuma in ka je office dole ne ɗan ƙasa an yadda ka ɗauki kirista aiki ka ɗauki musulmi aiki oga musulmi mataimaki kirista to shi kuma ya zai ya dinga na maka wannan rikicin da kuke kawowa a bar masu addini a masallaci amma harakar mulki a tsaya a kan ittifaqi da muka kaza kasa gaba in ana kawo maka wannan tunanin banzan sai ka ji kamar yana kawo maka kwalwanka cewa ta gaskiya ne ai ba qur'ani da aiki da constitution da aiki ya ka ga nuna maka sauka akan naka asali ka kuma wancan ko a dinga nuna maka ce kuna ba in ba haramun ne ba haramun ne da shi yanzu kuma ma'amalar kuɗi ta duniya da banki ake yi albashi gwamnati daga banki suke turuwa menene menene da banki ake yi to yanzu ka ce yanzu mu ja baya ai ga nan kafirai sun ji mu kuɗi waye waye sun ji mu kuɗi mu musulmi mun ne a baya ba mu da ƙarfin tattalin arziki ba mu da makali ba mu da waye ba mu da waye sai eh, nuna mu kuma musulmi Allah ya tsine mu ne zama kiɗin zama masu arziki ba sai mun bi kafirai ko ko ba za mu taɓa zama masu ƙarfi ba dole sai mun bi kafirai kai da kake da wannan tunanin kai ne kafirai suka samu nasara a kanka mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne biya mana cewa mu riko da abin da suke rike din yau wa idulahum masfa'atun min quwwatin wa min ribatil khayr turhibuna bihi adu Allah wa aduwwa ya kace mana ala inna al-quwwata hiya ar-ramy nabba ga ya ga mu da mu makami mai dogon zango da mai gajeren zango to kai musulmi in kai wasa kai sake baka rike abin da manzala sai biya maka wani ya rike sai a wancan shi wancan shine akan gaskiya kai kai ne akan bata ko kuma kai ba za ka taba gane ba shine zai gane to wannan shine tunanin gazo suke a dinga nuna maka ai ci gaba yana hannun turawa sun waye suna da tsari adalci suna da waye mu kuma musulman duniya gidanin shi ne ke damu mu da waye mu ci gaba tafiya a haka za ka zo ka bada labari da sanana cewa za ga musulman ne yanki da kama kan kafirai saboda alƙawarin Allah ne cewa wannan fasikan su ba su da tafiye da al'amura yanzu amma nan gaba kuma ya nemi sun rasa sai gaskiya ta tunkuɗe wannan kafirci sai alƙawarin Allah ya cika ko a zo ana magana cewa sun ce da ilimi in za a je ilimin likitanci sai dai a je wajen turawa in za a je ilimin technology sai a je wajen turawa wannan ba shi ke na cewa mu ba kan daidai muke ba sai dai ka ce mun yi bacci ran da aka tashe mu dole mu tashi dole mu tashi sannan wa ya gaya maka musulmai ba su da wannan cigaba farfaganda ce ta siyasar duniya ta daga wanda suke so kuma ta zoke wanda suke so amma pakistan ka duba ga cikin masu karfin tattalin arzikin soja da karfin makamai na duniya pakistan ta cikin mai suke kera ba ta suke yi tana kuma kasar musulmai kasar musulmai sannan wasu kasashen za a ga cewa daga cikin masu ba su gudunmuwar musulmani shi wani technology gaba da ake tafiya kan zarta su asali ba na musulmai ne asali na musulmai ne bacci musulmai suka saboda suna ganin karfi ya samu da wadata ta samu shi ke nan sai aka zo aka fi karfin mu amma ko Allah ya tsare kuma sai mun zo mun fi karfin wasu sai mun zo mun karfin su to duk abin da ka sun mallaka ba shi ke na cewa suna gaba da mu mu ma yanzu da muka mai da tunanin wallahi za mu zo mu sha gaban su sannan shi kafirci wane wane kafirci ne yake baka sha'awa kiristanci ne yake baka sha'awa ko kuma maguzanci ne yake baka sha'awa ko yahudanci in ka je wasu kasashen ma babu ransu kuma duka da wannan addinan hatta da ita amerika babu ransu babu ransu addini addini bidani biyar da cikin manufar gajiyar zikiri western civilization ne raba kowa da addini ba wai musulunci kan shi karanta da kiristaniti ma watsa da shi ake ba mu kaɗa ke fitarwa ba ake kiristaniti ma fitarwa ne saboda yanzu nasarar da suka yi ai gajiyar zikiri ya shafi kowa yanzu ina musulmi kana musulmi in muka zo da jima kan fuloki ba hadisi za ka karanta ba ba hadis zan karanta maka ba qur'ani za ka karanta mun ba ba qur'ani zan karanta maka me za mu karanta mu juna yaya constitution yace a mallaki biyu da musulmi da kirista za su yi rigima ba qur'ani da babil ake karanta su constitution ake karanta da kirista da kirista za su yi rigima ba babil za su karanta mu juna ba constitution za su karanta wannan shi ya nuna maka cewa kowa an raba shi da addini ne an ɗaura mu akan wani abu saboda shi da suke tunanin in an kala mutane akan addinin su to ba fa juya su ba malaman addini ya ce masa kaza ba daidai bane amma yanzu kuna kallon tasirin wannan kafircin ya sa yanzu musulmai na kallon malamai ku cire bakin ku a siyasa malamai ku cire bakin ku a duniya ku cire bakin ku a tattalin arziki ku san kuɗi to kuɗin na suwaye ba na mutane ba haka kuma mutane ba ne da za ku cire bakin a harkar kuɗi an yi nasara wajen gazuwar fikiri akan harkar riba bayan da ka iya mallakar kuɗi ko miliyan da kake ka dogara da kanka baka je banki ba in ka kai ka kuma dole ya yi riba da su sun yi nasara wajen sanya riba ta zama unifier ta zama unit da kowa dole sai mu'amala da riba sai irin wannan abubuwan da nuna maka cewa in ka shigo cikin jama'a da gemu ya ƙasirin sai ta tsaurin addini in ka ɗaga wannan ka sai a ce jihadist sai dan gwagwarmayar addini ne you know ba ka gaisa da mata sai a ce nan nan wani extreme tana tsaurin addini duk wannan abubuwan su ne ba wasu su bala zai da yake za a gama karatu a zuwa yi hoto da mata duk ba wani ba kyau. duk wannan shigantaka ce kafirci ne wanda musulmi bai kamata ya yi da wannan abu kai musulmi ne ka kimanta addinin ka ka mutunta tunanin ka da ka gazo da shi ne ake yi da yawan a dinga ma barbarar tunani a yaƙe ka tunaninka a nuna ma ai kai kai ne kuma baya akwai abin da shi bature yake cewa imperial da kuma superior duk sanda ka ji kai cewa kai imperial ku ta ci kanka kaga cewa wani yana daraja sama da kai wane ya fi ni eh? wane dole shi ne zai ci ja ni dole in yi shi to ka ci kanka ka duba rashin yanzu da duk yadda da cewa an fita ba ta kwata bakanta cikin ta ba makwabtar da za ba da shiga cikin nato ta ce shege kafa su ku shiga nato nato da wata kwace ba dole ba ta ake bayan ta ga amerika ta kai gurin mu ukraine ba uban wahala suka shafi ba an garga da garin nasu ba yadda da cewa rashi ita superior ba inferior ba ce sun zata ta makanta ka duba cin jakon babban abokin mu mahaukacin nan da ya nuna ma duniya cewa north korea cewa shi siriyo ne ba siriyo ba ne bai kwata makar yanki ba ƙasarsa gaba ɗaya na ciki kana ganin somalia a cikin world map da world daga duba gaba ɗaya ba za ka north korea sai daga south korea amma da ya ga za a mai iskanci sai ce kowa soja kowa soja a ƙasar sannan shi ka yana dariya makami gani in ga ya ɓata rai ba mutane a gaban in ya gada ma sai ba doka cewa kwana goma sha ɗaya kada wanda ya ƙara dariya a garin nan shi ke na kowa zai ba ni dariya in kai dariya kuma a kashe ka duk kasarsa kuma gaba ɗaya gidan talabijin ɗin kuni ba wanda ya isa ce wai ka buɗe gidan talabijin ko gidan rediyo daga ƙarfin gwamnati ba wanda ya isa da wannan sannan bayar da kada waya tura ne ambasada ko tura ambasada wannan kai ya sha me sirrin kai ce sirri waye zai gaya masu irin sannan ka duba gefen sa gani akwai ɗan shekara arba'in ko ɗan shekara hamsin duk tsofaffin kuraye ne wanda suka zama da ubansa da kakansa su ne bai canza kowa ba continuity ake bukata a mulki ya san yanki kaka wani ba amurka ne zai zore na mai wani duk ganganci da rashin hankalin trump ta gaya mai rashin hankali duk kwayar da yake sha ta buga mai da ya zo zai haɗu da kin jakur ta gaya hauka ba na tsuwa bai da hayyacin sa ke in baka san ciwon kankan zai cuce ka kuma da naka ake cutar ka da haka daulolin larabawa su kuɗe da inferior cewa su su ne a ƙasa an fi ƙarfin su wannan ya sa Allah ya kansa da motsai da irin wannan kafin fitar aka cuce shi shi ko bai da shi ba amma ake amfani da dauloli na kuma da shi suka suka cuce shi saboda amincin musulunci ne ba Amerika suke so ta shiga kasar da sun 2002 ta gano menene a wajen ta su fahimta ta yi hukun mubarak yana shugaban kasa a Nisra, egypt da shi ake amfani a matsayinsa na musulmi ya je ya ziyara ga menene yake gudana cikin iraki lokacin da ya zo sai ke mai tambaya cewa kana irjima da isra'ila kai kana da nukiliya ne kana da makamin aridan gini za ka dinga rigima da su ya ce na shirya ina da su na shirya ina da su kana da su ce na da su ce kana son ka ganka mai ke zan gani a lokacin da tashi zai zagaya da shi wajajen da manyan makaman da hudu shirkin da suke tare da saddam hussein ya suka ƙi mai larabcin ta suka gaya mai da yarensu cewa ka yi hankali da agogon da ke hannunka kyamara ce hannu wallahi ma yana jin wannan kuma saboda ƙwarewar aiki ko jin sojoji kuma ko girgiza ne bai nuna kuma ya tsoron gaba ci gaba da nuna mafi yi ci gaba da nuna yayin da ya zo za su ɗan rabu ya je ya huta a matsayinsa na baƙonka, sai ta da neman intelligence ne soja sai ce wannan ziyarar samu ba na suka yanci ba na son ziyarar mutane saboda na ya daɗin ziyarar ya kamata ce mun ɗanyi canji na abubuwan da muke da shi kafin dai zuwa anjima kawai ta dan mu sai ne sai cire agogon da zai samu hutun mubarak yake bari sa ma agogona ka dan ka ci gaba da zama da agogona kafin an jima eh, eh, sai ya cire na shi ma ya jam yake ni ma sai in sa naka sai zama da inda kai gaba daya ba mu je da gudu wallahi ma yana rabuwa da sai shi a mota kuma kullum mai mota yake yalla ya je zauna a hotel yana zuwa kuma kira kuma ya ba mu security su kuje kuma aikin zaɓi a minti talatin sun gama duk detectin abubuwan da duka ya rikodin da abubuwan da hirar da ake rikici gaba daya suka yi koma ciki da abin da ke suka dame da agogon shi tabbi aka zo za a tafi za a yi ban kwana sadan musayin ya kame agogon a airport a bakin jirgi ne kalle shi ita ka sa akwai mutanen da an yi ce ke za su kankar da mutane ce haka yi ita ku mutanen da kuma ba su da aminci ko da agogon su hukun mubarak ya jan yake zana amana ce ko khiyana ce sun amana ce ko khiyana ce ko aminci ne yake ma ku je ku je ku yake wannan shi ne karshen ziyarar mu da yake amma mu je ba so karka zama baki jari tun za su yi maka in suka suka na nuna maka cewa kai kasa kake to ba ran da za ka yi kama me cutar da ka dace kafin ka dace mutu kaga dan banza shigo afirka akwai dan banza da ke mana yawo a afirka kafin ka dade mutu kana ganin makami yana yawo a afirka amma da ya gaya musu cewa ku bi a hankali ko dan sai da gaya musu ana muku tunani irin na turawa wallahi ne mai yanzu haukan da kuka muna yi ga muke yi don su ji tsoron mu ko mun shirya da amma da kuka iya da akwai zai da suka a fatar da su ana fatar da su yanzu faɗa min mutum da ke da kima na afirka faɗa min wani shugaba da yau zai magana afirka a kawai shi ko mutumin mu da ya mutu rabar magani a mahaukaci duk an shi ba mai hankali ba da aka dubban bakar magana zai faɗi ya faɗa ba za mu ga samun tasiri ba amma kai in ka fara kalli manganin sai da cewa suna tafi yace yayin da ka je shago bakis za ka sai takalmi kafa daya da za ka sa kafafunka kaga an rubuta musu misali naira dubu hamsin salarin ka kuma ka gane cewa salarin ka bai wuce dubu hamsin ba ya kamata ka tunanin cewa baka da kuɗi income a rayuwarka ka je ka canza sana'a in dai takalmi ɗaya mutum zai sa shine rayuwarka ta wata ɗaya gaba ɗaya ka gane baka da kuɗi yake yayin da kaga yarinya tana maka dariya to akwai kuɗi a aikin nan in ka ga yarinya ta tun ke fuska ta san ba ta kuɗi ba ga ba so wa'annan kasus din da muke da su a afirka duk da ga an ɓatar da su sannan ta'addanci addance yawa cikin ƙasashen mutum so mu shiga cikin yin kada turanci da gurgurjin kada komai ya ruje china china sun nuna mana yadda ake maganin gazon ciki yau idan kana suka yi whatsapp ɗan china ba kai suka yi whatsapp da shi ba irin na ƙasarsa za ka yi amfani amma shi ba zai amfani da wata duk social media za su yi amfani da nasu ne ba na wata kafa ba saboda kudaden mutane da ke zira zirariya to amma sai yanzu ba ka da google na america ne ka da youtube na america ne ka da komai duka amerika ne suke kontrolin komai da komai na mutane da ta da cikin kasar ba su iko a kan sai su to mu ba mu da ilimi ko ba mu da wayo so ne da sai mun farka mu zama masu innovation mu zama masu kirkira za mu iya kare wasu abubuwa na ne yau na koriya da ba su ɗaukar makanta mataki ba da suna an gama ne amma south korea jin kanta take yi a ƙarfin soja da ƙarfin makari amma ga na kolin a jefinta ta addabe ta hana ta zama lafiya motsi wani ba ta zai ita yadda ka ana mai ukraine da gudan wuta wallahi idan aka juyo kan ɗan koriya haka za a gama da ita wallahi saboda sun ga abin da aka musu a foji kuma sun doki gula so karka taba zama ba ta tunani ko magana kake yi da mutane ya zama idaninka kar suke kar ka ɗauki idanunka kan mutane wannan zamanin da muke cikin ya canza zama magana yanzu ake yi da babban mutum idan ka fito idan kar ka wani tawali kana wani sun da kai ka kalle shi kalle ka in yi magana ya ce ma baka san ka za ku ce na sani amma in baka nuna mutane kafin ne kake wallahi yanzu na kuma da amma ka zo wajen babban mutum kawai yana ta kokarin ya nuna maka kai har yanzu karami ne sai ba za ka girma ba kenan mutum ɗaya ya riƙe fawa shi kaɗai shi ne kowa ku nuna mai mu mun zama yanzu mu ma yanzu za mu yi magana a kware mu mu ma za mu iya cewa kaza yes za a iya cewa yes mu ce no to sai kowa ya shiga kai yanzu amma kullum kai ne karami kai kai kullum burge ka ake kai ba za ka burge kowa ba ba daidai ne gaba ba daidai ne da aka wasu civilization da gazo da suke di magana ɗinki kullum an na ma kai ba kowa ba ne. me yake damun laraba yanzu ba wannan haukar bace turawa america suna sayar musu da makami ana fada tsakanin wannan kasa da wannan kasa mu muka sayar mu wancan kuma kuma muka sayar muku sai mu ga mu wancan mun sayar mai da lamba kaza zo mu sayar ma da wanda ya dina shi ba ba balance a wannan ba balance dukkan ku gaba ɗayan ku makiyan su ne kuma su suke sayar muku da makami kuma za ku ci ba za ku ci shi Iran ba duk da kafircin iran kana ganin suna sayan makamin wajen wani tadda ake wannan wasan kwaikwayon da su dai amerika ba ka ga kowa shiga ta jiyansa ba ce masu da makamai kuma ta da karfin soji kuma dasa ta aka yi don ta yaƙi larabawa an yi amfani da ita ne saboda a rusa ta zama kai ke yau bayan baya nan sannan iran sai daga baki ke magana amma kafin sa ne mutu akwai shaidu muke cewa cas a cikin laraba gaba Allah muke ka zai yi kara da wannan so amma aka zo ta nuna mutane kowa ka koyi america ka koyi america ka koyi america to ka koyi america zai ne ku koma karanta abinda ma rubutun chayiri 1947 a china yayin da ya zo karfi mulki na karfin bala'i a hannun nazi faki germany suka balle da karfin bala'i mulkarsa ake mulkin mallaka duk yawan china mutum biliyan ɗaya da mutum miliyan ɗari uku da hamsin amma ba su da yanci biliyan ɗaya da mutum miliyan ɗari uku da hamsin ba su da yanci wani da an sa dokarin kayan kuɗi su ƙara haihuwa ce amma da duk bala'in ya masa yawa aka zo aka yi rigima tsakanin hitler da ingila aka samu nasarar ta kaɗe shi kwatar ɗancin kuɗi da ƙarfin bala'i amerika karan kanta yanzu in china ce magana wallahi america ba ta magana shekarar ɗari biyu a duk america ta rufa wata china sha kai china yaushe china ta farfado shekarar arba'in baya ba labarin china shekarar arba'in wallahi ba ba amma ku duba da ba ta da inferiority ba duka da cewa su mutane ne komai ke kira suke yi america za ka zo ka ga ana so a kaɗin vat na kamfani ya biya haraji amma in aka zo ana bibiyar balance sheet ɗinsu sai ga ga production an yi ba sayar ba ko ba za a yi karɓa harajin yawa kuma ga kayan a jikin mutane suna amfani su Bureau of Statistics na America suka sa dokar a bincika a gani ta ina ake samun wannan kayayyakin amma kuma ba a samun farashi ba a samun haraji a hannun mutane da suka kaske wata software highland ta america nan aka sa kyamar awa uku ta yi ta yadda takin kayan da ke mutane ke hudu da shi me ya fake me original daga nan da ya ce gane ƙarfin arzikin su 73.7 na abinda suke detecting a cikin awa uku in ka zo wucewa glass ɗin idanunka kyamar za ta detecting ɗinka agogonka kot takalminka wayarka za ta yi kanin ɗinsu ta gane fake ne ko original gaba ɗaya abinda aka iya samu shi ne 22.3 something haka shi ne original ina ake original america ina ake fake china daga nan ne america ta gane cewa tattalin arzikin ta kaso kai a china ke dole ta sallama mutum china ta kowa tana ba wa america ba shi in kun ta kun faɗa mana duk ba suna da ƙarfi ba ai fara tsakanin amerika da tana gari uban zai sha wahala wallahi kaga zuwa zai sha wahala so da haka in ka san ciwon kanka kwanan nan wani mutum ya mutu a china an ce in china kowa ya kuka saboda da domin shi transform din agriculture din kasar gaba daya da tunanin za ka dinga harkar agriculture suka iya mallakar abinci suka mallaki kansu babu wanda suke tsoro yau laraba ba buyerin da ake sayarwa naira dubu ya kuma dubu biyar saboda ne rasha da ukraine suna faɗa ukraine ita ce ta biyar a bada alkama a duniya rasha ita ce ta uku suna faɗa waye da zai sayan masa da alkama so amma ta duba ta yadda mutane kowa in ya fusga ita ukraine tarayyar soviet lokacin da ake ƙarƙashin soviet gaba daya ba rashin ba ce take juya kowa da kowa amma da suka zai rigimar ba kowa mai cikin kansa wanda ke rawar kai har yanzu ba shi ne ake gani ba cewa ba kai ta ba fi girman rasha in za a yi labaru ba za a ce ma gudu bonin ba ba za a ce ma gudu artan ba za a ce gudu ibinin ba sai dai a ce barka da wani haka gabacin su suna dare yammacin su rana ne kuma duk kasa ɗaya ce moscow ana tsananin bala'in sanyi ta bi minus 37 degree kuma haka ta ƙirƙiri man fetur a ƙanƙarar ake haƙo man fetur a cikin ƙanƙarar ake rayuwa ba maraya sai rago to idan ba ka yadda amerika ta rena ma wayo ba za ka zama lafiya amma idan ke da cewa kullum kai ne a baya koyi muke da su koyi muke da su wala ka ci baya ku duba mawaƙanmu baƙaƙe duk wanda yake musician a duniya ku karanta tarihin mawaƙanmu baƙaƙe 'yan afirka su ne jihayen mawaƙansu me ya kawo haka tun shekara ɗari uku da suka wuce aka dinga ɗibar mutane a mali aka dinga ɗibar su a nigeria senegal ghana kwatano najeriya ba ɗiba da yawa haka aka dinga ɗibar mutane ana huda bakinsu ana samun musu kwaɗo a bakinsu ana kai su turai suna noman wiwi suna noman gyaɗa mana siga saboda a ji daɗin rayuwa su kuma slavery aka dinga yi har yanzu idan ka je za ka dinga ganin wannan jeron kayan da aka dinga ɗiban bayan mulki an gama amfani da bakaƙen yanzu an riga da an gina kafa sai ga mai amfanin bakaƙen liability ne cutar ya ka dinga watsa da su wanda ya gama amfani da su a watsa da su su kuma zauna sa tunani ba su da inda za su fata su haka ya sa sai ka ga baki ya zauna kawai yana tunanin afirka yana tunanin ba bature kuma ta wajen aiki za ka sai kawai ya zauna ta wani waka san ya tuno zakariya ɗin da niki a haka suka dinga wannan mani ɗin wannan nini su har ta kai matakin da suka fara ɗaukar garaya suna kaɗa garaya suna tuno da al'adunsu na gargajiya saboda ba tura shege ne shi ba wata gargajiya da ke amma ba iya da gargajiya culture and customs and values su yake ta kokarin yana yi ya ka bature ya taso daga aiki ya karɓo dale goma shi kuma wannan tun safe yana nan baya aikin kuma sai kiɗa da wani ya ka sai suka dinga zuwa bakin sinima da bakin mall mall suna kada wannan abu su kuma tura suna jin daɗi suna rawa ya karɓo sile goma sai ba mu mawaki da makiɗi sile ɗaya a ce ma kayi wani abin kirki kayi itace umu sai a zojin kasino ana shan giya a yi wajen awa ɗin ana shan ta su kuma suna sami kiɗa su kuma suna sha suna rawa a riƙe mata ana jujjuyawa da hannu ana haka shi ke nan, shi da ya sai a shiga a yi rawa da shi sai dai ya yi kiɗa to wannan baturen ya kawo sile ɗaya ya baka wancan ya baka sile ɗaya shi a ranar sile goma ya samu ya ji ya ɓata da sile uku a wajen shaye-shaye kai kuma wancan ya baka wannan ya baka wannan ya baka sai ka tashi da wajen sile ɗari biyu a rana ɗaya sai bakake suka fara yin kudi fara da babu kudi a nan wannan ya iska kan, sun yi kudi sai suka yi realizing cewa yanzu waɗannan mutane ba sun yi kudi kuma mun wuce ba su kuɗin nan kuma yanzu mutane da yawa suna ɗan ji ɗin abin da suke yi don haka yanzu ya kamata a sake tunani ya za a yi a raba su da wannan kudin da inda yake taro sai a zo a fara nuna mai ai yanzu ka zama wani kana buƙatar yanzu a bata abubuwa wanda suke na customize sai a zo a yi sarƙa da sunansa ta gold a mai sarƙa in yana da kuɗi a mai sarƙa kamar dala miliyan uku sai sa sarƙa wuyansa da shi da karanta duka suna sarƙa wuya a zo a mai customize riga a rubuta sunansa a cikin rigar a dinga sayan mai cikin tsada a zo a yi wata mahaukaciyar mota wadda ba ta da kamanni a ce wannan ai mawaki wani shi kamata ya hauta a zo a duk kudin da kake da su a dinga tarawa a suna ba ka kuɗi can nan kuma kamfani ɗaya na zara kuɗin da cikin tarawa ya gari ka zo ka zama mabiya ce a zo a sama shaye-shaye wiwi tafkekiya za a zo a maka kamar lafiya kan nan ya ce wannan customer wiwi ce ta musamman ce jiya akwai ta ɗari uku sai ka zance da wata giya dubu goma ke kuɗi ba mai shanta A class ta rafi class ta sai abu abu ne muku waina can za ku je ku taru sai ce da ka zo ka zauna ai kafin ka sai ka ci dubu ɗari biyar a nan tukuna kana ji ka isa ka zo kana yi a haka suka dinga zama suna kwacewa ba kana nan sai a zuwa cewa ba ka da yanki kai ba ko ne ba ɗan ƙasa ba ne security ka ne ka auri baturiya kana auren baturiya kuma sai a zuwa ce to a je kotu abinda duk ka za ku raba jini ku karatu sai kuma yace privilege to you banza baki ka aure wa ne in za ka zo rawa sai a zo a ta ta haka haka da farin kyalle a hannunta sai kuma ka dinga tsalle kamar biri ka zo kana rawa baturiya ce mata duk a haka a kwakwace kudaden su sai ga ana yayi dan mawaki yana ɗaga sai da ya kwanta sai din kan ba ka suke ba wannan shi ne gadul suke nan kuma sai ga an zo su kuma banzayen garin sai mutum ya tara su ma kai ba balarabe ba kai ba bature ba balle su na tattata sha ne sai dai ka tara su him a farta a sama a koya ma shaye shaye a koya ma kiɗa kai kuma wancan mamin da ake yi class da ake yi ba ganewa ke yi ba kawai turanci ji ana zagin baki ga zama kana ji wata waƙar ba baƙaƙe ne ake zagi ta kai sun zama cewa ba sa productive a turai shi kuma nan yana tayi shi baya tayi baki baya production baki baya production da yake bai ya iya waƙe cikin bai san yake cikin su so ya kamata mu farka mu musamman ya mun dai gazon shi ya riga da ka tunanin ko waye ka saka dinnan ma tukunna duk ka cinye mana lokacin da wani rabin lokaci ya tumin 37 Allah shi ya to waqtul walidain da nake yi ana fata tunanin da uwa gaskiya mata sun kuma maza imani da laifi wallahi mata sun kuma da wannan wakafin albashi naira dubu shi ne sayan albashi malar karim malar karim wani sayan albashi yake sadaka sayan albashi yake sadaka to bishi shi kuke to Allah shi ne Allah sa ya albashi Allah ya kama da kuɗi za ta 800 0010966 jaiz bank a tafi imam ahmad a phone number kuma 09162227026 Allah da ستند أكو ذا قداش آه، إن هذا لهو القصص الحق صح إيه لكن فما دعوه ستند أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا نعم ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله وإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين جي منكر هنا الآية كما مجي بيانك يعني إنجا نصارى نا بني نجران سكر سنة دعوة شوى النبي إيسا الله ne Nabi sallallahu alaihi wasallam ce to in har wannan abin da muke faɗi gaskiya ne ku zo mu yi mubahala ku zo mu tsinuwa tsakanin da ku Ku kira ɗayan su ne abin da kuke so a zuciyar ku kira matan wanda kuke takama da su kuma ku zo da kanku mu ma mu zo da namu sai mu je mu tsine ma matsakaici wanda yake annabi isa Allah ne a tsine mai albarka wannan yasa sun san cewa in suka yadda suka zo to bala'in ka suke faɗa musamman sun san cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi dan haka ba za su yi da wannan tsinuwar ba sai da ki yadda su suka nemi a sulhu cewa duk abin da suke yake bukata yan alfiyu ne za su ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai a bar wannan maganar ta mubahalar tsinuwa su kuma sun janye amma suna so a tura musu da zai karantar da su a amintacciya wannan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Ubaida Amir bin Jarrah shi ne a amintaccen wannan al'ummar da zai koya mu karatu sai Allah ta'ala ce inna hadha la huwa al-qasas al-haqq wannan labarin da muke baka na annabi Isa alaihi wasallam cewa ba Allah bane ba kuma dan Allah bane baya daga cikin abin da duk da awadda nasara suke yi kiristoci suke yakin annabi Isa to duk wani labarin da zai masa ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ba wani labarin da muka baka ba to kuskure ne ƙarya ne ba sai ba wani labarin wama min ilahin إلا الله با وندي أكي بوتا ونذكر توسنك في الله تعالى وإن الله لهو العزيز الحكيم فلا أكي الله تعالى شيني مبواي كما شيني مهجمة أسكن ملتين لكن duk abin da ka suna faɗi duk wanda ya maka labaran da ba shi muka baka ba to ƙarya yi kuma su karya kun san ƙarya yi kiran ƙarya suke yi abin da suke faɗa bai tabbata ba iya abin da manzana su kalli da su a wannan lokaci ya gaya musu shine wahayi daga Allah subhanahu wa ta'ala akan annabi isa alaihi wasallam da sha'aninsa da labarin mahaifinsa maryam da sha'aninsa amma duk abin da ba wannan ba to ƙarya ne sai Allah ta'ala ce muna qul ya ahli ba eh, in tawallaw in suka juya baya kuka ki karɓar gaskiya fa inna Allah alimun bil mufsidin Allah yana sanar da wanda suke masu barna wanda suke canza abin da yake haƙiƙa su mai da shi zuwa ga abin da ba haƙiƙa ne ba dan haka hakikanin gaskiya annabi isa alaihi wasallam halitta ta aka yi ba shi ne abun da ake bautawa ba duk wanda ka za san bauta ma annabi za ya yi kuskure kuma ya san fata wanda Allah ta'ala bai da ita ba dan haka sai Allah ta'ala ce mana qul ya ahlul kitabi ina ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأن مسلمون فقال الله صلى الله عليه وسلم كأن الله تعالى قيامت قل كتيمت يا أهل الكتاب يا قوم أبو جالب يهود لنصارى تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم كزوجوا قلت كلمة رضام هذا جمود في زمن تكي جسكيا أكانم سواء بيننا وبينكم أنا من ذلك قلت يا جراس باوجين يا رجع بنسكيلا آه سبوة إذن ذاك مقابلة ممكن ba wai wofinta da shi za ka ko da shi kai tsaye ba imanta mai abin da ke tafiya kai sai a zuwa yi mukabala da kai shi ya zo mukabala nan ne za a gane gaskiyar mai gaskiya a gane kuma karyar mai ƙarya idan mutum ya zira da awar abu to nan ne za ka kure shi kamar yadda ba ku labarin wanda ya da'awar dai a Baghdad sai aka rubuta mai takarda aka ce to yanzu muna son ka gaya mana takardar nan da za a shigo maka faɗa mana sunan wanda ya rubuta takardar nan in dai ka san gaibi ka faɗi daga wani gari take kuma ka faɗi sunan wanda ya rubuta ma taka jannan kuma ka faɗi ranar da ya rubuta maka shi Allah ya san wannan ko bai sani ba ya sani to kai ka san dai ba kai ma ka faɗi wannan kaga babu mujadala da muqabala daidaita mutum za ka yi kai dai ka zama da shi in ka ga mutum ya ce ni ba zan zama da wani ba ba ka da gaskiya amma idan ka da gaskiya ka zama da shi ko kuma ni babban malami ne ba zan zama da yara ba wannan magana banza ce abin da za a faɗa da shi babba ne ko ƙarami ne in abin da za a faɗa babban ne to ake ba kai girman wannan abin da za a faɗa ba to ka zama da kowa na karatu ya gana da wannan kaskantaccen mutanen ba su shi ba amma Allah ta ce ga ya maka cewa zo idan ka zo mu muƙabala ne kuma za ka yi kada jiji ya ɗige ka kada kuma rawar kai ka ɗige ka kada ƙarfin hujja za ka je in ka tashi zuwa a za ka yi kar ka saba ja kowa maka tambaya in za ka yi muƙabala da mutum ba shi a kwana ya zama kai kake mai tambaya shi ke kare kan amma kullum ka za ka mata kai ba ba ka jefa bala'i ba sai dai kullum ɗan bidi a faɗi magana ka zo kana kare kanka kai ba za ka jefa mai abin da zai dinga cewa Allah wallahi ba haka bane dan shi a yadda kamar yana kama shi ba kai ma ka sa shi fana, kamar da ba ku labarin wannan dan a da suka dinga cewa su zamanin su ai su ya mutanen zamanin annabi annabi ya san da zaman su sallallahu alaihi wasallam suka dinga kunta samu wani malami malami yana wa'azi yana cewa shi a kafirci ne suna cewa mutanen gari ƙarya ne mu ne asali sai da tafi sunalla zuwa yi muqabala aka taru a masallaci sannan sai zai shi kadai yana zuwa kuma zai takalmin ka a muƙala a hamata sai wannan dan shi ya kalli wannan ke shi wannan ma wani malami ne to kai malam ya zaka zo takalmin ka mu ta aji takalmin ka zaman da kowa aji sai ce ni sai ce musu ai ma labarin in shi'a barayin takalmi ya zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma na ga shi'a sun yawa ana da ka banda amincin aji takalmiya sai mutanen mukabala suka dinga ce a Da ba ku barayi ne asalin ku barayi ne to tun daga nan sai suka an kada su sai wanne kalli wannan sai wanne kalli wannan sai shi ya ce kai da ka ta mana wa ya ga maka zamanin annabi akwai mu balle ka ce mana mun fararen takalmi ne a zamanin annabi ya shi haka zamanin shi a zamanin annabi ya ce au dama babu kowa zamanin annabi kuke cika mana baki cewa ku iyalan annabi to ku gaya mana gidan ku da ku samu addini ku cikin zamanin kaga muqabala ta kare kuma ta kare ba ta kare ya kan zo muqabala ba wai littafai za ka iya ka tafi da su ba <laughs> kai ne bari ka gane da za ku yi magana amma ka je littafi ka ce minti goma ai ba haka ake yi <laughs> ba haka ake in aka zo sai ka auna ka da wanda yi magana kar ka bari mutum ya minti biyar yana magana ba ka gane karfin ka gane raunin ba da mutum ya buɗe baki ya fara ma magana ka gane strength da kuma weak ɗinsa sai ina za ka fi mai sai ina za ka taka shi ba mun ji ba haka da wani profesa ga Najeriya na yana ganin kansa babban ne sai zai ƙarya kan wannan aya da mutum yanzu na ba ta iya yana magana sai na gane waye shi ina na buga na jikin wani malam ta yi amma tambaya a minti bakwai ta faɗi abu bakwai duk ban yi su ta ce inda magana ba ta yi minti biyar ba ka samu iya jikin ba kai ta da muka fara sai ta kai minti ashirin da bakwai zai mu wayo wai tuki yake yi yana waya can kuma sai yake mu ga wani abu karanta maka shi yana fara nake a tsaya malam sai eh duk dai a wani website ne na mahadi ne shi a barin da ya ce maka dole sai da shi wuce ina musulmi kana kafa mu hujja da shi to mu da dare a daidai ne na gane mutumin nan banganan da yake duk da gane kansa kaga da muka fara da karfe goma sai da muka ga karfe hudu na asuba muna kamar da shi mu yi awa ɗaya a katse mu koma whatsapp mu yi mu sake koma kan waya haka har kuma abu ba yana na yi za ku samu to so in za ka yi da mutum yi kokari da yake gaga da wayo da yake kokari ya nuna mun ina nake da rauni ina yake da ƙarfi wani ya mun tambaya ka san mandi ka san usulul fiqi na kina zai dai gurgurdan yi magana ka to in ban da ƙarfi kenan nan ne zai sami za a tashi ya gane addinin musulunci ba za mu daina ba ke bara dawo tane-tane to ba a haka in ka zo mu kafada karka ci ina da karfin hujja da kowa zai iya ga haduwa a'a shi abu da ba haka dinga a zo da na tashi daga bacci da zai yi ɗan sarrafi ya tafi na gina gina sai ga shi ba bacci ba tsawon sati biyu kuma an zo an baka minti ko minti ba ba minti ba ba minti ba sai da kake da ka tashi daga bacci kuma ka zo da caji hadda yan dako kuma ka zo da kuda kuma a je kotu da siyasu goma sha hudu ana kawo ka kotu har yanzu baka iya buɗe caji da kake ga wajen ba to gare ni kika baki kika baki a rayuwa ba da kin zama ke ta muka ba kana da sharuɗa da na da limbanta in aka zo yin ba a saka mata baki lallaba ta ake kun bayyana sai mu zama su kalli ce mutu ta'ala ila kalmi da sawa'in bainana wa bainak ku zo mu haɗu akan wata kalma da mu da ku me ya dai dai mu da ku a kanta dukkan mu Allah ya dora mana ita Allah na abu da inda Allah kar mu bauta wa kowa sai Allah wala ya yi shirka bi shay'a kar mu shirka da wani abu wala ya takhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kar sashin mu sashin su uwayen jiki kar sashin ku su bauta mu kashin kar sashin mu kuma su bauta mu kashin fa in wallau fa qulu shahadu bi anna muslimun in zaka juya muku baya قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله كابن يقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرق العزيز الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرة وإن توليت فإن عليك اسم الأرسلين كيف بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض الأرباب من دون الله فإن تولوا فإن فقولوا شهدوا بأننا مسلمون to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ga rubuta maka zamanin sa wannan takardu cewa ka musulunta idan kana malami ne da'awa daidai ne ka ɗauki usuli da rubuta wasiƙa zuwa ga wanda ka saba wa ina tuna maganar Ahmad Dijal yana cewa ina zaɓar ranar Lahadi bai rubuta wasiƙa zuwa ga wani bishan ko pastor in aika mai da takarda da topic din da nake son mu tattauna da ni da shi in ce amma shi nake gina ka rana yanzu ni koyaushe faɗa shi da nake in zo cocin kan zo mu yi mutsabala to duk wanda ya karanta topic zai sai da ni wawa ne ba zan yi gaba wanda kuma yake da rawar kai sai ce a ana zuwa kafin ya ce kuma sai ɗan coci sai sun daina hallelujah yanzu Allahu akbar duk sai su musulunta shi ma sai ga an gane zai shi ko shi ma ya musulunta haka ka dinga kwashe mutu jama'a yana cewa na taɓa rubuta ma a clinton takarda da matar ta hillary clinton lokacin yana shugaban ƙasar america da matar tana san su ya rubuta musu takarda yana gayyatar su don su musulunta ga kuma tafanta ya ba su karanta da rubuta kan christianity yake to alhamdulillah shi shugaban ƙasar bai iya cewa komai ba amma masu su clinton ta aiko min da reply janja cewa ta gode da har aka samu mutumin da yake ganin ya kamata ya mutu da'awa shiga addini ba amma abubuwa na mulki da sauransu ba za su ba su dama wannan tattaunawar ba amma tana godiya yau ta tuli matar shugaban kasar amerika na kare tana hannun shari'a mutu ko yanzu kaje ma yi abin ofishin za su iya takardar so haka ake so idan mutum ya tabbata كانت كلمة زيارة كلمة زيارة كي كاوين كتبنا هنا كم مثلا كي كان كلمة هو مسلمي بكن شيئا يا كما كي زيارة دين ودين مسلمين كنا كنا ونا كان آلي لي كتبين تنتيجي إن يا جبوت أو حتى كشي يوجع كشي جاء أهل السنة كحاجة وندو كثير دين وكتبت على الأول كزمان لي دين سنة من الله الله عليه وسلم كلمة زيارة جاء كتبنا ba shi ne kaga sun mara alƙasar haka ya gina da jabbar haka shi an zo ne tattauna da shi ya ce to da yake yi amma dai yanzu dai a faɗi abin da yanzu murar yake yi za ka sai ko kirba yi ya ce duk da ina mura hmm, amma dai ku faɗi abin da kuke so wannan shi ne daidai a ji a same ka har gidanka kwarar makarantar ka ce an zuci tauna da in kana kan tsarin Allah da nabi ka faɗa in ba ka kai kuma ka faɗa to wannan ba laifi ba ne a gayyato mutum zuwa ga a kan abin da ake rigima da shi a kan gaskiya mun fahimta ya ahli kitabi lima tuhajjuna fi ibrahima wama unzila fi tawrati wal injil illa min ba'di afala ta'qiluna Allah ta'ala ya ku ma'abuta littafi dan me za ku ke jayayya ne akan lamarin annabi ibrahima kowa ce nashi ne kirista ya ce annabi isa annabi ibrahim kirista ba yahudi ya ce annabi ibrahim kirista ne wa ma unzila tauratu wal injil illa min ba'di shi annabi isa annabi ibrahim bai san at-taura ba sai bayan ya mutu aka saukar da ita dan me za ku ce littafin sani annabi ibrahim bai san injila ba ba saukar da ita ba sai bayan ka sai dan me za ku ce shi ma kirista ne duk ba san wani littafin na ku ba sa a taura ba bai san me bai injila ba idan me za ku ce na ku ne shi za ka ce ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana halifan musliman wa kana min mushrikin aya ta bin gaba da take gaba kan wannan ayar kin ko da haka Allah ta'ala zai ba za ku zama daga cikin masu hankali bane kuna da awar abinda mutumin nan bai sani kun ce kirista ne kun ce shi ba na faɗa ba yahudi ne ba an jibe sanar kamar masu ya ina baya na fi باير هذه الشيء أتري من الله سبحانه وتعالى بافر هل تلين أبلا تأكل هنا إن أبلا الله جاء يهود النصارج كل شيء من إبراهيم ويهود كل شيء من ذلك الله كبافر هل تلين نعم ها أنتم هؤلاء حاجزتم فيما لكم به علم فلم تحاجون 嗯。Mm. فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين الله تعالى ها أنتم هؤلاء حادثتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وبنجي تعالى يتياكم كو ha antum haula ku waɗanta nan ka waɗannan mutanen hajjatun kuna jayayya a kan lamarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan kun san gaskiyar cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine yake kan gaskiya kuna da shaida a sa a cikin littafin ku yahudawa sun san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasara sun san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda bai san labarin shi a cikin littafin amma kuma sai ku zo kuna jayayya akan abin da ba ku da ilimi a sa. falima tuhajuna fi ma laysa lakum bil ilm dan me zan kuke jayayya kan abin da ba ku ilimi a akan wanda kuke da a kan shi kuka kauda kai kuna jayayya kan abin da ba ku ilimi a akan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shi ne yake sani amma ku ku san menene gaskiya ga gaskiya ana gaya muku kama wani abin da ba gaskiya ba yawanci abin da kama ba gaskiya ko kama ba Allah shi san gaskiya kuma ya gaya muku ita tun a littafin a taura akwai labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka injila akwai labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ku da ya kai ku ga kida magaskiya dan haka ku sani ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana halifan musliman wa ma kana min mushrikin annabi Ibrahim bai kasance ba yahudi ba ko bai kasance ba nasari ba me yasa Allah ya ce wala nasraniyan bai ce yahudiyan wa nasraniyan ba saboda yahudiya ban suka faɗa nasara ma da ban suka faɗa yahudiya sun ce annabi Ibrahim ba yahudi ne na zara ma sun ce annabi ibrahim bai balafari shi yasa sai Allah ta'ala ce wala nasraniyan bai hada magana ta zo duka magana da suka faɗi shi ɗaya ce amma ba tare suka faɗi ta ba to shi Allah ta'ala ya bani banta cewa annabi ibrahim bai wai yuri bane kuma ba ma balafari bane walakin kana halifan Musulma, sai dai ya kasance shi ba wanda ke jin karkata bane musliman musulmi ne ba ma kana min mushrikina bai kuma kasance daga cikin mushrikai ba inna aulan nasu ibrahim wanda suka fi cancanta su bi annabi Ibrahim lallazi ne tabauhu su ne waɗanda suka yi imani suka bi shawa wannan lokacin wa hadha nabiyyu da wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda ana magana da su ne ya kace musu wa hadha nabiyyu da wannan annabi da suke ta da shi yanzu su ne suka fi cancanta su imani da annabi Ibrahim wallazi na amanu da mu da muka biyo bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muka yi imani da shi mu wa mun cancanta mu yi imani da annabi Ibrahim alaihi wa sallam wallahu waliyul mu'minin Allah shine mai jikin lamarin mu'minai da haka wanda suka kasance da Annabi Ibrahim da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mu mu ne muka kowa cancanta da Annabi Ibrahim ba waɗancan masu da'awar cewa su suka imani shi kuma sun yi shi wannan duka da'awar ƙarya suke yi ba gaskiyar ke da biya kanta abinda muka faɗi da Allah ta'ala ba mu rarrasa wanda muke kuskure kuma Allah ta'ala ya ji muna ya gafarta mana sai mu tashi akan aya ta saba'in ne sittin da tara a gobe insha Allah ta'ala na so ya ce ko aya ɗari ce mu samu gama kafin jibi insha Allah ta'ala kan da mai hutu da zuwa gama wani ba Allah ya kula da rakami a ɗari wani addu'a Allah ta'ala yawa limanin su kan wani wani ma addu'a wa limanin su kan malam wadatar to ya turo ya ɗari a nawa imanin ya addu'a ko ku ko ya ba da imamin su ne ba lafiya Allah ba shi lafiya Allah ba shi lafiya da kana son imamin ya rana zai har ka ba da sadaka mai addu'a wannan aiki Allah ta kama da alheri Allah ya ka sannan wata aiko da haka da bawa Allah ne ci aiko da shi ba Allah ta ka sai da hajjiya shafa na ala ta aiko da abinci duk Allah ta ala ta kama kowa da alkhairi Allah biya wanda buƙatu mu da alkhairi yan kaso mu Allah ta ala ta kanya albarka cikin zuciyar marasa lafiya mu ya Allah ta ala ta ba su lafiya ɗan uwan mu da suke hannun barayi na daji Allah ta ala ta mana su Allah ta kwato mana su Allah ta kwato mana su su kuma wannan barayin Allah ta ala shirya su Allah shirye su Allah ta ala ya dora su a kan tabarki maliki da wanda ya fita da al'umma in ba masu shirya bane Allah ta'ala in ka san za ka rufe Allah ta'ala ka halakar da su Allah ka kai ta su Allah ka lalata lamarin su Allah ma rukun ta yakan ka kan gari Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana tarbiyyar su talauci da ke damu ɗan uwan musulmai Allah ta'ala ya yi mana shugabanci da ke tunkara mana da Allah ka zaɓa mana shugabanni masu kishin al'umma wanda suka san ciwon kansu ya Allah Allah ka ba su ikon mana adalci Allah ka ba mu yi mana sa'a da biyayya سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين